Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31 da goma sha shida Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu yau ranar Asabar 30 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya karya tare raɗin da ake cewa akwai wani shiri na gaggauta janye Amurka daga kungiyar cinikayyar duniya da ake kira WTO a takaice. Kungiyar masu goyon bayan Ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa na shirin gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a duk faɗin Amurka a yau. Kana ɗaruruwan Iraniyawa sun gudanar da zanga zanga nuna ɓacin ransu kan ƙarancin ruwa da aka yi matsanancin fama da shi a wato a wani babban birnin ƙasar. To Allah kyauta cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta ce za ta zauna da duk jami'an tsaron Najeriya don bayyana musu matsalar tsaro da ake samu a ƙasar. a matsayinmu na shugabanni mu kira ga 'yan ƙasa cewa babu wani ci gaba da ake iya samu idan ya zance babu zaman lafiya mun damu kwarai wata babbar kotu a birnin tarayyar najeriya ta wanke wani tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki na hedikwatar tsaron kasar bayan da hukumar efcc ta gurfanar da shi the facts and the evidence before the honorable court. A matsayinmu na lauyoyi mun gabatar da dukkan shaidun mu kan tume-tume guda hudu da muke masa amma kotu ta wanke shi tas kuma ta sallame shi. Ibrahim Kalawar Sigarba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonnin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata raɗe-raɗin cewa akwai wani shiri na gaggauta janye hukumar daga ƙungiyar cinikayyar duniya da ake kira WTO a takaice. Trump ya faɗa wa manema labarai a cikin jirgin sama na Air Force One akan hanyarsa ta zuwa New Jersey daga Maryland cewa lallai kam kungiyar cinikayya ta duniya tana yi mana rashin adalci to amma da aka tambaye shi ko yana shirin janye amurka daga kungiyar ɗaya tilo da ke sa ido kan tsare-tsare da kuma ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya sai trump ya ce ba dai yanzu ba to amma ya zama wajibi su yi mana adalci cikin makonni biyu masu zuwa shugaba trump zai tafi turai domin halartar taron kolin kungiyar tsaro ta NATO kafin ganawa da ta daban da firaminista Birtaniya Theresa May da kuma wata ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a kasar Finland. Shugaba Trump ya gaya wa manema labarai a cikin jirgin saman fada shugaban ƙasa ta Air Force One ɗin jiya Juma'a cewa zai dage wato zai dago batun katsa London da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasa Amurka da kuma bambance-bambance da ke tsakanin Washington da Moscow dangane da syria yayin tattaunawarsa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha. Ƙungiyoyi masu goyon bayan ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa na shirin gudanar da jerin zanga-zanga a faɗin Amurka a yau Asabar domin su nuna ɓacin ransu kan manufofin shugaba Donald Trump na babu sani ba sabo game da baƙin haure. Haɗakar ƙungiyoyin masu ra'ayin gabadai-gabadai ciki har da ƙungiyoyi da suka shirya zanga-zangar mata shekaru biyu da suka gabata suna shirin tsara yadda waɗansu mutane sama da 600 za su tattara dubban mutane su zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ana kan shirya zanga-zanga ce a manyan birane da suka hada da Washington DC da Los Angeles da New York da kuma sauran ƙananan garuruwa a faɗin ƙasar. Zanga-zanga ta yau Asabar wacce aka yi wa take a dunkule iyalai wato a dunkule iyalai suke na samun kudaden gudanarwa da kuma goyon baya ne daga kungiyoyi da dama ciki har da kungiyar da ake kira kungiyar american civil liberty da kuma kungiyar gabadai-gabadai wato moveon.org a yau asabar din ne kuma har wa yau fitattun mawakan amurka za su gudanar da wani shirin wake-wake da nufin tara kudade da za a tallafa wa masu ƙoƙarin ganin an sake haɗa iyalai da aka raba a kan iyakar amurka da ƙasar mexico ɗaruruwan iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga nuna ɓacin ransu kan ƙarancin ruwa a birnin da ke kudu maso yammacin ƙasar zanga-zanga mafi girma da ta shafi matsalar ƙarancin ruwa da aka gudanar a cikin wannan shekarar waɗansu hotunan bidiyo da sashen fasha na murya amurka ya tantance da mazauna garin kuramashar suka ɗauka ya nuna dandazon mutane suna zanga-zanga bisa tituna a birnin mai tashar sufurin jiragen ruwa jiya asabar birnin korama sha yana fuskantar tekun karum da ke iyaka da iraki yayin da kuma yake fama da karancin ruwan sha na tsawon watanni galibi sabili da rashin ruwan sama waɗanda suka yi hira da sashen fasha na murya amurka sun kuma ɗora alhakin karancin ruwan kan ɓarnar ruwa da suke zargin gwamnati da yi da kuma tura ruwa zuwa iraki da makwabciya kuwait a farkon wannan watan waɗansu mazauna garin suka fasa bututu da ake tura ruwa zuwa kan iyakar iraki abin da ya harzuka al'ummar wurin da dama lokacin da aka rika yaya ta wani hoton bindiyo wanda yake nuna haka a kafofin sadarwa. a wani faifan bidiyon an nuna ɗaruruwan masu zanga-zanga suna tozali da gwamnan birnin vali ola hayati da suke zargi da gazawa suka kuma yi kira gare shi da ya sauka daga mukaminsa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ba jami'an tsaron kasar izini yau Asabar su ci gaba da kai farmaki kan kungiyoyin mayaka abin da ya kawo ƙarshen tsagaita wuta na kwanaki goma sha takwas da aka yi da Taliban. Gwamnati ta tsaye da shawara ta ƙashin kanta ta tsagaita yaƙi da ƙungiyar Taliban a ƙasar na tsawon mako guda kwanaki biyu kafin ranar goma sha biyar ga watan Yuni da aka yi bikin sallah. daga baya gane ya kuma ƙara wa'adin tsagaita wutar da kwanaki goma da begen zai karfafa wa kungiyar taliban gwiwa ta daina tashin hankali ta kuma nemi tattaunawa da za ta kawo ƙarshen yakin afghanistan kungiyar taliban karin farko cikin shekaru goma sha bakwai ta tsagaita kai hare-hare lokacin bukukuwan sallah na tsawon kwanaki uku sai dai ta yi watsi da kiran da shugaba gani ya yi na ƙara wa'adin tsagaita wutar kuma tuni ƙungiyar taliban ɗin ta ci gaba da kai hare-hare kan jami'an tsaron afghanistan da ke janyo asarar rayuka rundunar sojan amurka ma ta goyi bayan dakarun afghanistan ɗin tare da tsagaita kai hare-hare ta jiragen sama kan ƙungiyar taliban a lokacin da dakarun gwamnati suka tsagaita wutar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla ƙungiyar gwamnonin najeriya ta ce za ta zauna da dukkan jami'an tsaron ƙasar don bayyana musu dukkan matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar domin cikakken bayani ga rahoton zainab babaji Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta ce za ta zauna da dukkan jami'an tsaron Najeriya don bayyana musu matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar da nufin kawo su. Shugaban ƙungiyar kuma gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari, wanda ya jagoranci takwarorinsa daga faɗin Najeriya don jajanta wa al'ummar jihar Plateau bisa hare-haren da suka hallaka jama'a da dama, ya ja hankalin 'yan ƙasa baki ɗaya cewa ba wata ci gaba da za a samu in ba a zauna lafiya ba. Kamar yadda kuka gamu dukkan gwamnoni a taron da muka yi na wata-wata mun yi ittifaki akan cewa mu zo mu jajanta ma dan uwanmu da kuma al'ummar plateau akan wannan masifa da ta faru a wannan ƙasa a matsayinmu na shugabanni mu kira ga 'yan ƙasa cewa babu wani ci gaba da ake iya samu idan ya zance babu zaman lafiya mun damu kwarai saboda plateau shekara uku da ta gabata an samu zaman lafiya wanda yake mai inganci kuma muna yana daga cikin mun muke alfahari da shi cewa ya yi nasara a kai so kawai daga rana tsaka sai wannan abu ya zo ya faru abinda zai sa mu samu damuwa ne a dukkan sassan mu akwai irin waɗannan matsalolin amma nashi al'umma sun sun yadda cewa eh, mu mun yadda mu zauna lafiya so kuma an samu zaman lafiya to sai ga wannan damuwa ya shigo wannan eh, sarika roƙin da ake yi za mu zauna in Allah ya dukkan jami'an tsaro domin mu abin nan ya shafa mu muke kusa ga al'umma so mu gaya musu irin yadda al'amarin yake da kuma yadda muke ganin cewa ya kamata a fuskanci abin domin a kauce ma faruwa haka a nan gaba in Allah yarda. Shi ma gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda ya jagoranci daukacin sarakunan gargajiyan jihar da sauran kusoshin gwamnatinsa don yin jajen ya ce duk abin da ya samu jihar Filato tamkar ya shafi jihar Nasarawa ne. Ba za mu yarda mu ga wani abu ya damu Filato da mu ba nuna musu jin kai da tausaya ba. wannan abin da ya faru ya ƙara ƙaimi ya ƙara ƙarfin zuciya wurin ci gaba da irin ƙoƙarin da yake yi wurin kawo zaman lafiya a jihar plateau kuma muna kira gare shi duk wanda aka samu hannunsu da wannan abu da ya kawo ma mutane mutuwa da lalata kayakinsu da ɓanna to a yi masa a ɗauki mataki wanda za a nuna musu akwai doka kuma mu da muke makwabtan plateau muna tabbatar da cewa za mu haɗa kai da gwiwa da shi mu tabbatar da cewa waɗannan jihohi namu mun samu zaman lafiya. Da yake gode wa bakin nasa, gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce ziyarar da shugaban kasa da mataimakinsa da duk sauran jigajigan masu mulkin kasa suka kawo nan jihar Plateau ya nuna irin kauna da ake wa jihar. Bayan muna neman mu magance wanda muka gani jama'a fadan da ake yi sai muna gan siyasa yana fitowa kuma. Na riga na ɗauki mataki. Na riga na ce duk wanda yake ina da hannu a cikin wannan abun. komin girma shi za a aje shi a inda ya kamata a aje in ba ka ba mu, za mu samu zaman lafiya ba. Shi ma shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshimale ya taho nan Jos don nuna alhininsa kan kashe-kashen da ya wakana a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, wata babbar kotu tarayya a Abuja ta wanke tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Alkali Mamu daga wasu tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da hukumar EFCC ke yi masa. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Mai na kaina ya halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Tun a watan Yunin shekara ta 2016 ne hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya wato EFCC ta gurfanar da tsohon babban hafsa mai kula da sha'anin mulki na hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Alkali Mamu bisa zarge-zargen karɓar na goro kimanin dalar Amurka dubu ɗari uku da kuma ƙarin naira miliyan biyar da dubu ɗari tara hukumar ta efcc kazalika tana kuma tuhumar wannan babban hafsa da karban hisanin motoci biyu kirar ford da kudinta ya kai naira miliyan goma sha biyar sai kuma wata kirar jaguar da ita kuma kudinta ya kama naira miliyan goma sha uku daga wani kamfanin da ke kwangila a rundunar sojin saman Najeriya. Bayan dai an tafka dogon turanci sosai tsakanin bangaren lauyan EFCC da na wanda ake zargi. Kalin kotun mai shari'a Garba Salisu ya ce hukumar EFCC ta gaza gabatar da kwararren shaidu da zai gamsar da kotun cewar wannan babban hafsa ya aikata laifukan da ake zarginsa da su a saboda haka kotun ta wanke air vice marshal alkali mamu sannan ta sallame shi a gaba daya duba da yadda aka kayar da hukumar efcc a wannan shari'a na tambayi lauyanta barista silvanus tahir komai zai ce akan wannan hukunci? As prosecutors, all the facts and the evidence before the honorable court. A matsayinmu na lauyoyi, mun gabatar da dukkan shaidunmu kan tume-tume guda hudu da muke masa, amma kotu ta wanke shi tas kuma ta sallame shi. To, ba abin da za mu ce, za mu karɓi kofin wannan hukunci, mu yi sa sannan kuma mu kai hukumar ta EFCC, sannan mu jira umarnin da za ta bamu nan gaba. Kuma lauyan wanda ake kara, barista Adebayo Adedeji ya min karin bayani. Um, This is a trial that has lasted for approximately two years. Wannan shari'a ce da aka share shekaru biyu ana tafkawa. Kotun ta wanke wanda muke karewa kuma ta sallame shi saboda masu kara sun gaza kawo kwararren shaidu. the Daga bisani kuma na keɓe shi Air Vice Marshal Alkali Mamu kuma na tambaye shi ko ya ya ji da wannan hukunci? Alhamdulillah goya yana tare ga Allah kuma Allah ya kawo mu karshen wannan trauma muna masa godiya ba abin da za mu ci sai godiya ga Allah kwarai da gaske yau mun ga clearly akan cewa kotu shine abin da zai defending din wanda bai da karfi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana ta, kowa da ta kare da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a bi ƙarshen zamani. Ya girma ya tsaye mu, mu zo mu ga alkali amali na jandamu, hukumu. a gaida Hassan Maina kaina. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga Ibrahim ka almasi garba da mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga taura jihar Jigawa masu son sanin tarihin azbinawa ko auzinawa na jamhuriyar Nijar musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko kuma wata ƙasar. To idan masu tambayar na saurare ga ansarku da wakilinmu a yamai Sulaiman Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdulmummuni Diyofo ta yamai jamhuriyar Nijar wanda ya ce. Bismillahirrahmanirrahim. A tarihin Abzinawa shi kamata a hango kamin a kai ga tarihin Abzan Nijar. Eh, tambaya ce wadda an daɗe da aka fara ta. yau da shekara kamar dubu da ɗari biyu a kowani mutumin iran ne yanzu sai a ce iran don saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shi kenan ne ba ba a ce kai na ƙasa kaza ka ana mishi shakur zadbe tarihin masalik umar malik ya yi wannan zancen cikin wannan ƙarni kuma akwai wani da aka ce ma ali yaqubi cikin littattafan shi biyu a tarih da kitabul buldan shi ma ya yi wannan zancen karni na tara shi ne kili na farko da ya fara da ambatar ƙasashe abin nan dauloli cikin ƙasar Nijar ta yanzu kenan yau shekara dubu biyu an yi wannan tambaya don saboda daga rif ta wajen tanje maroc har zuwa mauritani daga nan har zuwa iyaka da masar mutane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wani yanki to ka gani sun yi mamaki suka ce wannan daga ina suka fito shi ne ita ce tambaya sa'anan daga baya wanda ya yi nazari akan wannan ƙarni na goma sha hudu ana ce mishi ibn khaldun shi ma yana da muhimmanci kwarai shi balarabe ne yana da muhimmanci kwarai ga tarihin niger muna aiki da shi to don me daga ina suka fito sun fito to wannan kuma tambaya irin wadda ake kamar hausawa ne sai daga ina suka fito to wannan tambaya a kimiyyance bai kamata ma a yi ta ba ana iya a tambayi daga ina harshen fito amma kabila kamar yanzu faransawa faransawa faransanci suka yi ko to amma ai ba kabila guda ce ba harshen nan ya haɗa su kamar yanzu hausawa harshen nan ne ya haɗa su kamar yanzu eh, mutanen ingilish harshen nan ne ya haɗa su har suka zan kabila guda to su abzinawa a takaice kashi uku ne akwai yawancinsu zamne suke manoma ne da ki dan kiwo yawancinsu ba na biyu makiyaya ne amma su ma suna da yawa na uku makiyaya ne na cikin sahara su ne ake ce su ne muke ce ma abzina kenan cikin kashi ukun kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ba ne gashi wanda ya karamci su ne muke ce ma abzinawa to dukkansu akwai tushen kalma wanda ya haɗa harshen su mazik mazik kasan kasan wannan nisha a cewa majiran ko kuma a ce eh, wasu su ce eh, abin na imaji haka wajen mali kai da amma dai kana ganin akwai dangantaka mazir majiran da mazir duka abin to shi ne ya haɗa su amma ana jin kamar wannan na kamar nigeria an ce kaltamajik harshe ne masu amfani da harshen tamajik kamar hausa ne yanzu ba a sa a ce mutane hausa ba shi kuma hausa mine ne harshe ne ba wani abun ga <laughs> wani, wani asali ba ne daga wani wuri a'a harshe ne hausa na ce maka ni ban gane hausa ka ba ko ka san abin da ce ko don eh, su abzinawa na nijar wa'anga daga cikin wannan gurfkin na uku suka fito daga ina suka zo ana jin sun fito ne daga ƙasar libi um, arewa maso gabas ta libi ta wajen iyaka da masar sun fito daga nan wajen eh, ajidabiya daga nan menene sa suka fito daga nan don saboda da babu suna cikin sahara me ya kasu cikin sahara abin da ya kawo suka mallaki raƙumi da babu raƙumi cikin afirka cikin afirka babu raƙumi da raƙumi ya shigo da hanyar ta hanyar masara lokacin nan kuma ƙasa ta fara ƙeƙashewa sosai kenan sai wanda ya iya ratsa sahara shine za a yi more shi e mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara raƙumi shi ne ba wannan kashi na cikin berber damar shiga nesa cikin sahara har su mallaki 'yan dusiyoyin da ke cikin sahara inda inda ake samun ruwa suka to sannu sannu har sun kawo nan kasar niger da kasar mali da kasar murtani nan sun kai kaka gida to nan ne asalin kuma na ce maka eh, wannan tambaya eh, ta daɗe ana yinta muhammadu bello tun bai zan sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana ce mishi infaqul maisur fi tarikh bilad da takrur shi infaqul maisur yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai ga tarihin Nijar to shi infaqul maisur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suke tun shi kuma ya ce sun hito daga cikin ƙasar kananiya menene kananiya palestine daga palestine suka shigo suka hayyace ma eh, yan <laughs> su abzinawa yan aljanu ne <laughs> aljanu ne suka yi su da da mutane da aljanu suka haɗu yana musu zolaya ne kenan a ba zolaya ya fice akwai shi cike akwai ga mutane da yawa wata rana eh, mai cikin bincike bincike na tambayi wani ce mishi kai mika ka gani abin nan abin a kare sai sai ya ce min wani bujaje ce ya ce min ka taɓa ganin abzai na yana faɗa na ce ya ce to da kaga suna faɗa kasan ba mutane ba ne aljanu ne gina <laughs> abu ne da ya watsu ya mutane da yawa abu na eh, kiri suna faɗin haka nan mm. amma gaskiya dai gaskiya dai abin da ya ba mutane mamaki da da yake harshen kasan duk larabawan da kake gani larabawan algeria larabawan mauritani larabawan tunisia larabawan maroc larabawan libya dukkansu berber ne dukkansu asilinsu daga nan ne suka hito daga baya ne da musulunci ya shigo da su musulunci ya shigo sannu-sannu har suka batar da suka bada harshen su suka ɗauki larabci yanzu ana kiransu larabawa kuma ba nan ne ba kawai ai mutanen masar su ma haka ne ai da suna da harshen su daban suka harshen su ya bace yanzu suka zama larabawa mutanen palestine ai abin kananin da finiqiyin da filistin su ne kaga yanzu sun zama laraba mutanen siri yanzu sun zama laraba da da abun gani akwai arameyan cikinsu akwai assyrian akwai akkadiyan akwai sumerian dukkansu kabilu ne to harshe ya bace sai kaɗan kaɗan kake samu lokaci zuwa lokaci ko can cikin wani lugu haka na ƙasarsu su mutanen iraq zalika To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin azbinawan jamhuriyar Nijar da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Profesa Jibu Hammani da wakilin Sila Barma duk a jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma lokaci ne zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir wanda yake cewa hakika ya kamata jama'a masu tura labari ko hotuna na karya a shafukan sada zumunta a Najeriya ku ji tsoron Allah ku daina. Ganin hakan da kuke yi tamkar rura wutar rikicin kabilanci ne. Ya kuma ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen yada labaran karya. shi ma saƙonmu na gaba cewa yaɗa labaran jita-jita da wallafa hotunan ƙarya a shafin facebook da wasu al'ummar ke yi samsam bai dace ba ya kamata su daina saƙo daga alhaji umar ba adam a eh, adam gashuwa sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa eh, ya fara da sallama inda yake cewa muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen rikice-rikicen da suke faruwa a wasu daga cikin jihohin najeriya haka zalika muna fatan jami'an tsaro za su ƙure malejin bincikensu domin gano masu hannu wajen haddasa waɗannan rikice-rikice saƙo daga yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gomben najeriya shi ma saƙonmu na gaba cewa muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan a jihar filata da kaduna da zamfara da ma duniya baki ɗaya amin saƙo daga kadore wato digaga ɗan fulanin warji daga jihar bauchi sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ke cewa muna fatan gwamnatin najeriya za ta cika alkawarin da ta ɗauka na rabawa talakawan ƙasar naira miliyan ɗari uku da ake zargin tsohon shugaban soja marigayi janar sani abaci ya sace domin wallahi talakawan najeriya na cikin buƙatar taimakon gwamnati da na masu hannu da shuni saƙo daga abdulhamid bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin jihar kebbi To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata raɗe-raɗin da ake cewa akwai wani shiri na gaggauta janye Amurka daga ƙungiyoyin cinikayyar duniya da ake kira WTO a takaice. Trump ya faɗa wa manema labarai a cikin jirgin sama na Air Force One a kan hanyarsa ta zuwa New Jersey daga Maryland cewa lallai kam kungiyar cinikayyar ta duniya tana yi mana rashin adalci. To amma da aka tambaye shi ko yana shirin janye Amurka daga kungiyar ɗaya tilo da ke sa ido kan tsare-tsare da kuma ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya sai ya ce ba dai yanzu ba. ɗaruruwan iraniyawa sun gudanar zanga-zangar nuna ɓacin ransu kan ƙarancin ruwa da ake fuskanta a wani birnin ƙasar to madalla kafin mu sallama muna miƙa wato sakon taya murna ga alhaji aliyu mai ruwa da malam nasir sama'ila bataka zaria murna ɗaurin auren 'ya'yansu abdullahi mai ruwa da bilkisu nasir wanda aka ɗaura a yau asabar allah ya bada zaman lafiya haka kuma muna ta iyalan alhaji abdul adamu mai awo da na injiniya ahmad balaraba murnar daurin auren 'ya'yansu shamsuddin abdul adamu da amaryarsa amina ahmad balarabe wanda aka daura da safe yau asabar dinnan allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba to masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin alheri grace abdu da ta ni gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr jona nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a wuwan najeriya da nijar karfe takwas da rabi a agogon ghana salamu alaikum